ba laifi a daidai nan waje in taliki akan wata magana da na shahara da ita amma ra'ayi ne fa ra'ayi ne an shahara da nakalta daga waje na cewa ba na da ra'ayin malami ya shiga siyasa wallahi ra'ayi ne amma ra'ayi na ne ba na da sha'awar malami ya shiga siyasa amma ina so a bambanta abubuwa guda biyu ba na sha'awar malami ya shiga siyasa daban Bana na sha'awan ma mai mutum mai addini mai addini fatan malami a istilahin mu da muka saba da shi mahaddacin alkur'ani masanin fikihu da hadisi wanda bai san rayuwar al'umma ba amma idan malami ya zama masanin addini ne sannan kuma yana da wani janibinsa na rayuwar al'umma da ya shahara da shi koye fice a ciki in ya je ya shiga siyasa saboda wancan janibin nasa dama ba da sunan addini ya shiga ba in ya kuskure ba addini za a ɗaura wa laifin wannan kuskuren nashi ba kuskure ne saboda wancan abin da ya to wannan ma mawdu'i ne mai zaman kansa ala kulli halin abin da ake nufi da ilimi shine ilimin abin da ake bukata a a to abu na biyu ƙarfi da amana ƙarfi da amana idan an ce ƙarfi da mun sani dai ba dambe za a yi ba to ana nufin ƙarfi na ƙwaƙwalwa ƙarfi na iya riskan abubuwa ƙarfi na abin da ake buƙata, watan gwargwadon buƙatan al'umma sannan da amana wannan dukan kun sani a kisan 'ya'yan annabin nan wanda yake dai malamai sun ce annabi shu'aib alaihi salam ko a suratul qasas da yanda suka yi har aka zaɓi annabi musa alaihi salam wanda ɗaya daga cikin su take cewa qalat ihdahu ma ya abatista ajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin to ga sunan a cikin nan ƙarfi da amana shi ma a suratul namli kafin nan ifritun minal jin ne yace kala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin saboda haka duka dai waɗannan sifofin duk wanda zai kaddamar da kansa yake kaddamarwa menene haƙoƙin shugaba akan masu talakawa don har na ci kusan minti arba'in talatin da wajen biyar ah, zan takaita su kawai a koke guda biyu biyayya biyayya san wa wannan matsala ce mai tsawo mai faɗi mai magana da yawa a kai a ƙarƙashinta ba zan tsaya tafsil ɗin abubuwan duk da na rubuta akan wannan ba saboda lokaci abu na biyu annos annos wato nasiha nasiha a ah, akwai bambanci tsakanin nasiha da fallasa fallasa da yawa daga mutane suna cin mutunci a lokacin da suke zaton nasiha suke so su shi shugaba shugaba wato wanda Allah subhanahu wataala ya ara wa mulki dukan mu mun san kissan fir'auna da annabi Musa alaihi salam yanda Allah subhanahu wataala ya aiki Musa wajen fir'auna amma yake gaya masa ka gaya mashi magana da taushi ko ko lahu qawlan layyinan la'allahu abin mamaki shine mai faɗin la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha dinan fa mahalicci ne wanda ya san ba zai shiryun ba mahaliccinsa ne wanda ya san yanzu ya san gobe ya san ba zai shiryun ba amma dan a koyawa al'umma ladabin magana da jagora aka gaya masa ka yi masa magana mai taushi da Allah ya tazakkaru aw yakhsha ta haka yan uwa na takaita magana duk da sauran abubuwa saboda mu zo kai tsaye zuwa reality ina so in faɗi wasu abubuwa a takaici na farko mu sani cewa zaben nan da zamu <coughs> shaida ce shaida ce da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu a kai ranar tashin kiyama wanda ka zaba kar ka ɗauke shi abin wasa yadda ake wasan nan ana ba mutane kuɗi ana raba musu gogo da shuga su zaɓe to ya tabbatar wannan omo da shugan da ya je ya karɓa ya zaɓi mutum saboda omo da shuga, to ya tabbatar suhuti saboda haka ka sani cewa shaida ne wanda Allah subhanahu wataala zai tambaye ka kai ranar tashin kiyama dan haka waɗanne ne jama'an da ka fi zato a iyakan ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana hukunci ce ya Allah wannan shine hukunci na a cikin abin da na sani kada ka kama ni a cikin abin da bani da iko a kansa ban sani ba wanne ne wanda ka fi masa zato adalci kyautatawa al'umma to ka gina akan wannan ka zaɓi shugaba wanne ne ka fi zaton zai iya yi wa al'umma abubuwan da ake zaben su don shi to ka gina ka da shugaba akan wannan ma'aunin amma duk lokacin da muka muka mai da kanmu wato muka makantar da idanunmu na hankulan muka zaɓi mu gina zaɓenmu akan wannan irin hayaniyar da ake yi mutane su rika ɗiban kuɗi millions billions suna watsa mana dan mu zaɓe su su hau wasu kujeru wai su maganin matsalolinmu mun san cewa ba mu shirya ganin maganin matsalanmu ba domin kamar yadda na taba faɗa ba zan taɓa iya fahimtan kishin ƙasa da san taimakon da za ta sa mutum ya dinga kwaso kuɗi yana ƙoƙarin sayan kujeran da zai je wa al'umma aiki a kanta ba. ni dai iyakan fahimta ta ba zan fahimci wannan kishin kasan ba suraka ka uwa muna da kalubale mai girma a gaban gabanmu <coughs> abinda ake faɗi na cewa wai ko ka zaɓa ko baka zaɓa ba za a zaɓan maka da ne da sauran su irin waɗannan maganganun duk ba gaskiya ba ne lallai wane ne zai shugabanci al'umma ƙarar na ƙarshe yana hannun al'umma ne amma al'umman da suka je suka bi layi suka zaɓi wanda zai shugabance su ƙauracewa zaɓe <laughs> ka ce kai ba za ka yi zaɓe ba saboda wasu dalilai to zai iya zama ƙara taimakon masu ɓarna akan ɓarna zai iya zama ƙara taimakon masu ɓarna akan ɓarna don haka mu yi ƙoƙari domin ko ka yi zaɓen ko baka yi zaɓen ba ranan da za a rantsar da shugabanni sai an rantsar da sabon shugaba rashin ka ba zai sa a ce an fasa rantsar da wanda za a rantsar ba ya ke uwa mu yi ƙoƙari mu zaɓi mutane a kan cancanta kuma kada mu alhamdulillah nan kan wuri ne na wayayyu saboda haka ba masu buƙatan a faɗa masu wannan wato kada mu mai da kanmu koma bayan da muna jira wani ya ce mana ku zaɓi ne mu da kanmu mu duba muna da hankulan kanmu kuma kar mu gina zaɓenmu a kan jam'iyya kar mu gina dama a farkon magana na na faɗi cewa demokradiyyar nan fa iya ƙoƙarinta take yi ta yi abin da yake daidai amma kar ka ɗauka cewa komai nata daidai ne don haka idan mutum ya zo ya ce maka jam'iyya kaza za ka zaɓa daga sama har ƙasa ta wata ma'auninsa wanda za ta iya zama kuma ba ma'auni ce wadda ta fi zama daidai ba amma ka duba cancanta ka duba cancanta an ya ishe ku ku gane ba wata jam'iyya abin da yake faruwa yanzu ɗan takara nawa ne yanzu a cikin 'yan takara wanda da safe ba yana wancan jam'iyyan da la'asar yana wancan da daddare yana wancan har wajen kamfen ma suna kuskuren faɗin jam'iyyansu ko har wajen kamfen ma saboda tsananin sabawa da jiya suke can ɗin ɗazu suke nan yanzu suke nan don haka <clears throat> sai har sunan jam'iyyar ma ya rika cakuɗe masu wajen ambata saboda yawo to kuma shi kenan sai mu koma ana yawo da mu in an taso daga nan a tafi da mu can a taso da mu daga nan a tafi da mu can ba mu da hankalin kanmu saboda yan uwa lallai in za mu gina zaɓe mu gina zaɓe akan wane ne ya